kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi Ba ki ga abin da ya miki ba. Ai duniya ce ta shi kowa riga da wando. Har zai gwada mana hauka, ya san mu mun fi shi hauka ba. Mu mun fi shi hauka. Kai. Kin gani ko? Kin je gani ko? Bai miki kafa ba. Kin gani ko?

kalla ka bani mamaki kamar ya kuma abubuwanka da nake gani na ɗauka kai mai kwazo ne a dillanci na ɗauka duk abin da aka saka ba za a samu matsala ba yau kwana nawa ne ma maganan masallacin nan na rasa yadda za a yi na ce ma ka zagaya duk yanda ka san za a yi al'amuran nan ka samu min wanda zai sayi masallacin nan kuma na ji ka shiru ah, kunnan kashi haba usman to ai duk da ka gani a cikin aikin ka nake To. Ko dare ko rana bacci ba na yi akan aikinka. To. Da daddare in zo da masaya, da rana in zo da masaya, da magariba in zo da masaya ba irin wanda ban zo da shi a gun sai da masallacin nan ba. Amma kowa ka zaga masallaci ne sai munafukai su zaga ta baya, su ya yi kurkurkurkurkurkur a kan shi cinikin. To abin da nake so da kai. To. da na ga masallacin na a jikin gadon ka Ba ni shawara. Ka can gasa ɗaya. Ga kwalta a gefe. To abin da ya kamata ka maki. a mai da gun fili yakwa dan gari haka nake son ka wace baka ci wace baka sha ne babu ha sai kuma sa ka gaba sai na kai da kai to yanzu abin da za mu yi da kai shine a idan ka je gun al'umman mu sai ne maka gutsuri tsoma ka je ko kabila ne ka je ka samo min wanda za a yi mu'amalan nan ka cire naka an gama yanzu ka nemi karata a make gurin shikenan yanzu dawo na gode zo mana wannan wahalalin da kake min zan baka haka ne falin dai akan kare ba zan fasa ba ungo ka je dan ka samu kwazo duk inda za a yi ka zo tunda kaga ai in ka kula gaban za a iya yin shaguna baya kuma in ka kula cup out ne za a iya yin harka magana ta ruwanka da mutane yau a duniya in ka tsaya ka daka ta dan adam ba za ka rayu ba ba za ka rayu ba mutum bai da gadon ka amma yana ga da gadon maganar ka shi yasa da ka ganni nan ba ruwana da kowa idan mutum ya girmama Allah zan girmama shi idan mutum kuma duk matsayinsa idan malami ne ya girmama Allah zan girmama shi idan mai mulki ne ya girmama Allah zan girmama shi idan wani basarake ne ya girmama Allah zan girmama shi wa'annan mutanen da nake gaya ma duk cikin su duk matsayinka in dai baka ganin girman Allah wallahi ba zan girmama ka ba wace baka ci wace baka sha ne babu ha duk mutumin da ima magana ka ambato sunan iyayensa ka zaga in ka ba zai yiwu ba ka tafi ƙauye ka je ka samu makiya Allah wanda ba sa jin tsoron Allah wanda ba sa tunanin mutuwa ka je ka sa a yi wa mutum asiri na gode sai na zo ka je kome ka je kai da shi an gama na gode sai na zo yawa eh kai kuma ina ka je ka zauna da hajiya ta tsaye a ina ta ina ta jiran ka tun dazu can din ma ce ta tsaye da ni take ta faɗa akan wannan abin da Usman yake yi abu duk gaba ɗaya yana nema ya tozarta mu a duniya ka san wannan magana ba za ba ba magana wasa bace yaran nan sai je kunyata mu a garin nan sai da sai da masallaci ana hauka ne su eh? abin da nake so da kai yanzu ka tafi masallacin ka je ka karye mukullin ko ka sa a karye mukullin ka sai sabon makulli ka sa a ba liman makullin to in kuma yaron nan ya zo ya kawo maka shirne, ya kawo maka rashin kunya ko ka ci ubansa ko ka turo kai min waya ni kuma zan turo yan sanda a kama shi to shikenan ai abin da ya bai daɗi ba wallahi to kai sauri ka je wallahi tallahi yaro sai ka ce tubabbe kunnan kashi mai kunnan kashi ba shi ganin shi mutum ta kowa gare ne ya raina al'umma ba girmamawa me kunnen kashi kunnen kashi wayo Allah na zai Allah na zai kisan kai wayo Allah wayo zai kisan kai Allah na sai na kace ma aure sai na kace ma aure garje nan kafin ciki zan kwana to sai mu ga yadda za to ni ma sai na gani sha sha sha baki daji wanda bai san abin da yake ba garje jan katu da kai ka sako jallabiya ka zo gidan matan aure ka ce zaka kwana mun a daki kawai saboda ina auren kanwarka hauka ake ko an gaya ma ni ban san abin da nake ba ayya ayya daga baya kenan bari in gaya ma dan Allah rufe mun baki kuma tun da kake shiga hurumin mu na gidanmu abin da bai shafe ka ba saboda kana auren kanwata ko alhaji yana ziga ka har zuwa kake da mai yankan mukulli a je a yanke masallaci ko idan za ku yanke mukulli sau dubu ni kuma zan sa mukulli sau dubu in kulle domin masallacin nan da kake ganin sa haƙƙina ne ba haƙƙin wani ba mahaifina ne i gina shi kuma haƙƙina ne ya faɗo a ciki kuma ko ba ka nan sai na sai da shi sai ga abin da za ka yi barin gaya maka in baka je islamiyya ba abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan ka gabanna ka sa hannu ka gyara ta idan ba za ka iya ba ka yaƙe ta da baki mafi ƙanƙanta al'amari shine ka yaƙe ta a zuci to ni Allah ya wadata ni da ƙarfin da zan maganinta shi yasa na shiga na jihadi kai baka isa ka kulla masallaci ka hana sallar juma'a ba kai waye kai a 'yan iskan wannan zamanin ko na baya kai waye kai tun daga saman bene nake kokarin ya zan in zaro ka daga gidan matan aure da ƙyar ka samu na fito da kai to kai baka isa ba wallahi kowa ya ɗaure ma gindi mu za mu maganin ka tun ina ciki ake sallah da ni barin gaya ma gaskiya ba abin da zaka gayan kuma da kake wani maganar ilimi da ilimi na daidai gwargwado tunda na karanta ishimawi na karanta risala na karanta arsali na karanta sarmagandi na karanta ibn maja kuma bari in gaya ma fannin qur'ani daidai gwargwado na sani tun daga kan wa man yusul wa man yaqanit tilkar rusul qala fama awalam yara subhanallazi ba abin da zaka gaya ma karanta ka karanta shirme domin ai abin da ka karanta bai ce ka je ka kulla masallaci ba to ke koma ciki ya da Allah ka kar ma ya zo ki tafi gida wace za ta bi tafiya zan yi da ita zo ki hau babur mu ta tafi mu gani ke shiga gidan mijinki shiga kai kaman ita ayya ka cuce ta da me na san me kake mata dole ta ki jin maganar yan uwanta ayya ka gama da ita wallahi sai baki na ba yi da kyau bakin ka dan banza baki in na kuskura ba daɗi ka ka da baka kuskura ba a rana sau hudu kake kuskura hadda wani zuwa wani gidan alaji eh. alaji menene eh. menene ai ba komai mu za kai ka isa kai magani na za isa kai magani na gashi kuwa aikin burin kuwa tusa gashi kuwa zan nuna ma dan garin nan ne eh, ba kai nuna ma ba ni da mutunci usman ina jinka ba mutunci na sani ba in gaya ma gaskiya wallahi kana gani na haka nan ras nake duk wanda ya zage ni in na ji duk girmansa sai na rama isman duk wanda ya zage ni duk girmansa sai na rama in kuma ban ji ba Allah ya isa isman kamar yaya to ai tun nan da aka yi rasuwa da ka kama rigata kana goge hawaye to na gane kana bakin cikin da sura da nake sawa kamar ya kai ka isa ma umma bakin ciki an zo gurin me kake da shi duniyar bakuwa da duniya da abin da yake cikinta duk baki ne barin gaya ma kuma kai baka isa wai kuɗin ka saban tsoro ba idan kuɗi ne na ga adana ni ka coge na ga ɗan musu ɗiɗi na ga ɓangashe ɓatar mun ga ɗan ba'ura in kuma karin hula ne mun ga sallau musa in gaya ma gaskiya duk wani mulkin ka baya ban tsoro wani ikon ka baya ban tsoro wani kuɗin ka baya ban tsoro ban damu da shi ba abin da na damu da shi a bina yawa eh kana tufa min yau karama mana kana ah! aikin kawai to me karshen su kai ma ka jira har karshen ka in dai akan wannan ɗabi'un naka ne zaka zo ka ce zaka datse igiyar aure kai din banza kai din wani kunnan kashi mai kunnan kashi ba shi ganin darajar kowa ba shi mutunta kowa gare ni wallahi hajjani abin da yake ya ishe ni na rasa ya zanyi wannan bala'i da masifa sun ishe ni kar ki so ki ga inda ya je gidan ya tara mana mutane unguwarmu sun tanan wani a baki ne sannan ya so uku ina zuwa gida neman shi da abokan sa wai sai ya yanka shi hajiya so yake ya kashe min aure kullun yana yin gida na haka ake rayuwa kin ga ki hakuri in Allah ya yarda Allah zai kawo karshen wannan al'amari wallahi abin da yake ya dame na zuwan safa uku da abokan sa wai sai ya yanka shi ah ba kya ganin yadda nake ta fama da shi ne cikin gidan nan haba yanka shi sai ka ce ba hukuma ai bai fi karfin hukuma ba amma duk da haka in Allah yadda ma Allah ba zai kawo wannan al'amarin ya kasance haka ba za a yi maganin abin za a san matakin da za a dauka ki yi hakuri ki je ki zauna a gidan mijinki ki je ki za a san abin da za a yi insha Allah ikon Allah na ga kaddara Allah ka raba mu da hawa sama ba tsani lafiya kalar alai lafiya kalar ya alhamdulillah sai ya sana'a to Allah ya sa albarka Allah ya kiyaye Allah malam naji masallaci hmm. sai na ga masallaci a rufe wallahi kuma na ce ko lafiya duk an biyan kulle an sa manya-manyan kwaɗina wallahi an sa manyan kwaɗina a rufe to lafiya lafiya kalau wallahi to ina yaro usman na'am sai ya kama masallacin sai ya kulle tunaninsa wai wannan masallaci sai da shi zai yi ya hana sallah wajen da yana da da za a yarda da shawara na'am shi sai in da kyau ba shi mutunta da gare ne ya da kuma ba ba me kunnan kashi kunnan kashi kunne kunne kunnan kashi kunne kunne kunnan kashi mai kunnan kashi kashi kashi kunnan kashi kunnan kashi zuwa ne ne ma honin ba ruwa na da limancinka yawa ba don komai ba bana shiga harkar kawa da ka ganni nan kuma mutum duk arzikinsa ko mulkinsa ko kuɗinsa bai daman ba na san komai na Allah ne Yawa. bana neman kamai gun kowa kuma ina so in nuna maka cewa malam sanda mahaifinmu ya rasu ya bar duniya akwai wanda ya taba kwankwasa gidan mu ya ji halin da muke ciki akwai wanda ya taba tambaya tun daga kan kanwata har matan babanmu me muke ciki babu makaranta nake ba a damu ba wata rayuwa nake ba a damu ba a titi nake kwana ba wanda ya sani sai yanzu kuma dan na zo zan ba na za a ce min wai ba zan sai da masallaci ba duk garin nan akwai wanda zai ce min kan na sai da na? saboda haka wannan maganar masallacin duk wani malami da kuke tunani ko kuke takama da shi a shirye nake da in zauna da shi ku bani isasshen lokaci zan zauna akan wannan masallacin in ji cewa mahaifina da ya rasu akwai wanda ya tara jama'a ya ce ya danka shi a hannunsu fi sabilillahi ya ba da shi ya ba da mukullin ya sadaukar sai a kirawo a tara jama'a zuwa aka ba mukullin yawwa usman ina ji Usman. Ina jin ka. Usman ni ba ni da wani tashin hankali ko damuwa ko bakin ciki akan duk abin da zaka zo gaba na kai. Wallahi. Usman tallahi. Ban taba kwana da wani ɗa a cikin zuciyata ba. Wallahi ba da tashin hankali. Kawai ni abin da na sa a gaba a rayuwata shine. ne. wace hanya zan bi ga na tsira a wannan duniya salamun salamun lafiya kan kunnen kashi wace hanya zan bi in ga cewa kai da kanka a wannan duniyar ka tsira salamun salamun kuma i zama lahiyar ka ta kyau kunnen kashi mahaifinka ba shi da wata haja ba shi da wata kadara a duniya ba shi da abin da a duniya zai yi a rubuta masa lada ko da ƙwayar zarra babu dama ɗa ne in ya mutu ya bari zai masa addu'a to ku bana tamanin za ka iya masa addu'a domin ga inda kake so sai ka rushe masallaci abin da ike samu a masallaci ka hana shi kashi kashi nan kashi har irin wa'annan kalmomin suke fitowa daga kunne kunne kunnen kashi saboda haka to so kake ka datse masa shin usman da kake irin wa'annan maganganun ka tashi tsaye sai ka sai da masallaci ka san abin da kamashin yake samu a nafila a ɗaya ma ka sani shin ka san abin da mutum zai samu na kamasho idan an yi fatiha kafa ɗaya kawai ka san abin da kamasho da mahaifinka zai samu idan an yi bismillah kawai a cikin kisa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce duk alifi a cikin alkur'ani idan ka ambata lada goma ya ce ban ce ku ce alif lamin ladaɗe ba a'a alif goma lanjaye goma mimi goma har ka ce lahul azim alqur'ani duk wanda ya karanta qul huwallahu kafa uku manza Allah ya ce tamkai ya sanki sauki alqur'ani qul huwallahu kafa dubu miliyan nawa ake a cikin masallacin da mahaifinka gina ake bashi wannan kamashin amma saboda wata bukatar ka da wani abin da kake sha'awa shine zaka zo yanzu ka ce zaka sai da masallacin ka datse masa wannan abin da yake samu wallahi sun matallahi a duniyar nan ta Allah babu wanda zai baka lada kwaya ɗaya mahaifiyar da ta haife ka a gobe alƙiyama ba za ta baka lada ɗaya ba duk duniya ba bai baka lada kwaya ɗaya domin ba zai baka ba zato yake nasa ba zai ishe amma irin wannan tarin ladin da mahaifinka yake samu shine za ka zo don wata bukata ka ta duniya za ka zo ka hana usman ga fata malam na'am malam usman ina da shawara don allah magana sai da masallacin nan ka bashi zan lale naira dubu hamsin in baka ka je ka samu wata 'yar sana'a ka yi ka bar magana sayar da masallacin nan ko kuma in hakan bai maka ba ka zo in kai ka kantin kwari irin masu sayar da yan kunnayen nan da masu sayar da yan dan da yan mayafai haka kai ma ka rika dan zagaye kana samun abin da zaka rufa kanka asiri amma dan Allah ka ban magana sai da Allah rufe mana baki yaushe ka san kuɗi yaushe ka samu kuɗi yaushe ka zo garin ma gaba ɗayansa ɗungurungun har ka samu kuɗin mu za ga ka kai ni wani waje ni ne ma kama da wanda za ka ɗora wa talla yadda kake takama ka samu kuɗi ni ma haka nake so in dogara da kaina wannan masallacin da shi na dogara da shi zan yi arziki kai har kana da wata dubu hamsin da za ka bani ka ce wai in dogara da ita nawa ce dubu hamsin ni ba kota ce barin gaya ma ni duk kuɗin mutum bai dame ni ba in mulki kake ji da shi bai dame ni ba Ka me kake takama da shi bai dame ni ba na san wata ran in mutum shi ne yau ba shi ne gobe ba kuma in tunanin ka so kake ka gaya min gaskiya so kake kai min nasiha to ba zan ji ba ka kyale ni sai ranar da duniya ta bi da ni ran da za a ajiye ni da kyar a zinginar da ni da kyar a kwantar da ni da kyar farar kwaro ya gagare ni sannan zan ji yawa eh kwarai kwa gafata ni ma gafata ne ah, ah. na yi makaranta ba na motsi sai na likira kan jimus ba yau ba Allah shirya Allah ya sauka Allah ya shirya Allah ya mm. Allah ya sauka kuma ku yi ta alkunutu 'ya'yanku kuke yi wa alkunutu ba ni ba yawwa ai alkunutu al'ance mu ayi waye mutum da yayi dan yawa, yawwa duk in ka tsine wa dan wani dan ka ka tsine wa in kai wa dan wani addu'a dan ka kai wa addu'a a shirye nake in mutum izage ni in naji rama Allah ya sauka sha biyu da kai